ana na ana shawara da dan nabi da guda sai zaminta wani almajiri ya buɗe kofa yana salamu alaikum fi sabilillahi fi sabilillahi fi sabilillahi fi sabilillahi Ali bin Abi Talib ya kalli matar shi yace a dauki da dinan na ba almajiri sun zo na fakura an ka ɗauki rabinan na an gaba almajiri ya yi godiya ya kai shi su ana zaune ana jira an yi dan lokaci kadan sai ga Salman Faris Salman Faris shi ma wani babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da to sallallahu alaihi sallama a gurin Ali eh, Ali bin Abi Talib na yayi sallama a Ali bin Abi Talib yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ali ya tashi yace wane ne ce sallama an ga ce Salman Faris ya ce lafiya ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni ya ce to shikenan ina jin ka sai ya tsebo da bino a ci a ji mushin manya manyan da bino nan ne na Madina guda tara ya zuba ma Aliyu a hannu ya ce manzan Allah ya ce in kama zai ce ya zuya ya koma ya ce a Salman da tsaya ka tsaya an kyauta a ko ɗan wani Salman ya ce a abinda ba san da shi ba an ka ce a kama sadaka Ku sai kasa kirga, yace eh ga tsaya an kirga. ba ai kuka nan kai wani kace yawo kuka tsaya an kirga. Salman kuma ya tsaya Ali ya kirga abin da binan nan sun zama guda tara sai Ali kuma ya mai da binan ga Salman ya ce ka mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabinan ga ba na wani ke ba ka san da shi ba sadaka an ka baka yace eh ka mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wanga ba ba bane fito na ce ya ga goma wurin manzo Allah ka ce mai ni nawa goma ne ba ta gani Salman ya tsaya ya ce Aliyu to ya ka san goma ne ya ce eh goma ne Salman ya fito da bino guda ya ce ka goma ya ce gaskiya haka ne guda goma amma ni na ga sadaka ne kuma na ga sha'awar da bino goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi sadakar ina so da in ci guda ni ma an samu albarkar amma guda goma sai sai ya ce to aliyu sai waɗanda ya san guda goma ne da bina ya ce eh ai ubangiji allah ya ce duk wanda ya kawo alkhairi wato mun ja'a hasanatin eh, man ja'a bi hasanatin ka mislu ashar duk wanda ya kawo alkhairi guda sai Allah ya bashi guda goma kenan shi ya fara da bino guda idan Allah zai sa bashi ko ne zai bashi idan ya za ta kami da biyu guda ɗaya na san kuma goma Allah zai bashi kaga yaƙini da imani da sahabbai da gaida. babu to a zuciyarsu idan an ce Allah ya ce za a yi maka haka babu shakku babu tsaya tantama babu tsaya ka tsaya ka ce wai an yi abin da mai yiwa da hakan haka rantawa imani ka ka an ce ma Allah ko manzo Allah ka ce anya malam ka bata imanin ka ka bata imanin ka bata imanin kuma ka bata ayyukan da gaba ɗaya sai ka koma zuwa ka koma ga Allah kaga su sa sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sun san da idan Allah ya ce sai an yi sai an yi idan manzo Allah ya ce sai an yi sai an yi to kuma kuma yanzu cewa muke da mun ga da ayoyin Allah amma a zahiri a batini a zahiri mun ga da ayoyin Allah amma a batini a cikin mu wato a cikin zukatan mu akwai shakku akwai shakku a gare mu shi ce kan wani halakan gare muke ciyan shi ce kan wani halakan gare ka ji an cira ayoyin Allah sai ka ce Allahu akbar amma idan an duba cikin ce gaba haka nan haka nan bane to dole Allah ya wuce ya gare mu dole ne mu ga jarraba dole ne mu ga masiba da husuma iri iri yanzu dole mu koma ga Allah mu koma ga Allah in lokaci bai kure mu ko da yace ko yanzu ma ya kure ko yanzu ma lokaci ya kure dan don babu bala'i da mu gani ko kuma nan jariya ba ne mu gani ba da dai kai ba kashe ba an kashe dan gonka ko abu bai kawo gare ka wallahi ya kawo ga wasu ya kawo ga waninka kai an rayu kai ce gani wata rana sai an faɗi naka kai ma wata ce faɗi na wani sai an faɗi naka to idan ba mu koma ga Allah ba wallahi gaba ɗaya mu sai mu mutu kuma a walakance wallahi Allah ya ce ba ni ne ce a walakance za mu mutu inda ba mu koma ga Allah ba in dai ba mu jara imanin mu da Allah in dai mu jara ayyukan ba wallahi a walakance za mu mutuwa duk wanda ya mutu a walakanci kuma ya yi sakamakon shi wanda ya mutu ba shi da Allah Allah ba zai mata mutu da wala idan sai yi sami mai da za a yi mata yabo duhun da ma Allah dai ina gai wuta waliya su billahi Allah kare Allah kare Allah kare Allah kare to wallahi yanzu abin ce faruwa yanzu matsala ne wanda zai garin ne za a kawo muna a kafa muna wani tsari a tsaye wanda iya yi tsari bai wanki wai ya fito dokoki ya kirkiro dokoki wancin kan shi wai wai da to ya ginda ya mu musulmai wai wai kuma mu mu dauka wai mu musulmai na wai saboda Allah da annabi saboda Allah da annabi sai da Allah faɗa wayancan mutanen nan ce shi Allah shi Allah muke mu ma kanmu da musulmai ba sa son mu to dan me zamu mu goya musu baya dan me za mu yanke da abin da suka ce su bari mu mutu mana in rayuwar mu cikin hannun suna suke su bari mu mutu mana suna ya kashe muna sun ka mu idan suna ya kashe mutum minti guda wallahi sun kashe mu wallahi sun kashe mu da kaga kafiri yana kusantar musulmi baban zaba ne wallahi baban zaba ne wani makirci ne ake nan ana shiga to a cikin akwai wayanda ba su da hankali ba su da tunani kuma wanda Allah ya ce kuma wa'anda ba su da tunani kuma shugabanni ne wa cikin mutum wanda amma akwai wanda ba su da tunani ba su sa abin da suke yi ba ba su ɗauki musulunci wani abu ba wai shi wai ba su san cewa ana wai za su koma wani allah ko a kuma sun yi banza da komi sun yi banza da komi mu kuma muna nan muna fiye da su muna fiye da su suna halaka suna halaka suna halaka suna halaka Allah da manzo Allah ta yarda inda wannan dama ta yi shi haka dama ta yi shi haka ko ya faɗa ma ƙawi ne kawai kamar ka sani to wanci wa'an ga banga abin da kafiri da wani ne ban ganin shi ba menene za a yi menene za a faɗi yanzu wanda Qur'ani bai kawo shi ba menene babu abin da za a yi yanzu wanda Qur'ani bai kawo ba duk irin mulkin da yi da ya yi wani zai yi wani ne yi shekara ɗari hudu yana mulki shekara ɗari hudu yana mulki mulkin nan mun bai aiki ko ɗari ko guda malamacin ce yana da shekara ɗari biyu ya fara mulki ya hau miki kuma ya yi shekara ka gina mace da yi shekara ita shekarun ka duka nawa shekara nawa za ka yi kawai kana gallaza mutane kaɗan ne kaɗan ne ko ba ka mutu ba can za ka can za ka yi aibata ko ba wallahi mu koma ga wallahi mu koma ga idan ka ga abin da idan ka ga abin da zai musgina wa musulunci manzo Allah ya ce ka hana shi ka kai ka yaƙe shi ka hana shi ka kai idan ka gani ba ka iya ka ce ka maganta kamar wanda muke yi don wani gwamnati ne za mu yi ba magana ne ka maganta idan an ɗauka ruwa ba ɗauka wa sai kayi na uku ya ce idan ko kayan magana ba za a ɗauka ba ka ku ɗauke shi a zuciya ka kaji kaji ka tunci to idan abubuwan ga guda uku idan masifa ya samu ga mutunci abubuwan guda uku ba kai ko guda ba cin su wala sai ka tunci Allah ya tafi ka wala sai ka tsaya gaban Allah wallahi sai ka tsaya gaban Allah Allah ya tambaye ka sai ka ba wa Allah bayani kuma duk abin da ka aikata na tsaro na mai kyau mun yi wasa da Allah mun shiga haƙoƙin Allah mun shiga dokokin Allah mun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun wani mu ce wai mu zauna muna jin halba halba a wajen muke sun shigo ba ne mana wallahi sai ya shigo da in bin in bin bin gyara ba fata muke yi ba ba fata muke yi ba amma wallahi in dai mun gyara ba wallahi ma la dakin ka za a sai kuma a shi ba ba ka baran an kashe dan uwan ka musulmi ba ka ciwo ba ba kai magana ba ba ce komi ba yadda ma ta ji daɗi don kai ba kai ba kai an kashe wallahi wata rana da kai za a yi wallahi mun tsora mu kiyaye hakokin Allah mu ba wa Allah wurin Allah shi ne ke hukunci da kori shi ne wanda zai yi abin da ya dama ba mu abin da Allah ya kyanne shi zan mu ba wa ya abin da muka dama mun ba da ikon kori rayuwarka da kanka da kanka ma rayuwarka ba ka da ikon ba ka da ikon rayuwarka yau ba kaya kana juma'a ba ko san ko kana ganin la'asar ba mu da sani ina nan yanzu kana da wani tunani a ka idan ka ƙara juma'a ga an da ka, tunanin ka ce nan nan idan Allah bai rabu wata ba za ka taya ba za ka taya ba tunda kai ma ba kai ba kai ce ikon ka ba asalin zuciyar asalin jikinka ma ba kai ce ikon shi to idan mutum ya san wa'anda idan ka san Allah ne mai Allah ne kuma mai haji idan ka samu Allah idan ka rasa Allah idan wani abu ya same ka da yi Allah idan wani abu ya same ka mummuna wanda ba kai ba Allah wallahi malam ka gama da matsalar duniya ka gama da matsalar duniya wallahi kamar duk wanda ya doka cewa wani zai yi wani ne zai yi ko akan wani ne za mu samu haka kai da wahala ne sai ka shi ya kun ba za ka taba samu gamsuwa ba kullum cin wahala ne kullum ba abin da Allah ya ce kai ba haka ne kai ka yi zaɓar da shi duk wanda ya saba ma Allah ayan Allah kuma Allah Allah ya ce wuta wuta khalidi na biya sai yanzu mutanen mu gani muka yi kamar mun musulmai ne wa kamar a ce duka duka da ba matsala ko matsala duk wanda za a kashe kan wanda ya sabi kun baka ciwo kowa. kada akwai matsala ina musulunci ya ce ina imanin ka ina Ba mu babu imani na yanzu har a ɗauka cewa yanzu wai saboda Allah da annabi aiwa nawa ne Allah ne ce ba da aiwa aiwa na Allah ne Allah ce ba da aiwa ba wani ba sai mu ce wai yanzu mu kayyada aiwa kai malam bai kamata ka yi guda goma ba kai kuma takwas ya kamata kai kai da uku ya kamata kai tun da kai na talaka wa talaka kafiri wannan kafiri shi a talaka wanda bai san Allah ba shi a talaka wallahi duk wanda zuciya shi ya cika da imani ba talaka ba ba ta talauci a tare ba ta talauci a tare kafiri shi a talaka da kan mallaka duniya

aka ce mu tsaye da aiki in ba ka da kuɗi ke talakana kuma ka aji da uku ka kamata ba ka ce nan kana kan maiko maiko kana kan hali hali ka yi da biyar dan ka wuce haka nan kuma za ka ga hukuma haka an ce kuma za mu goyi baya za mu goyi baya da haka muke mun gari a haka ce da abin da an kawo haka nan iza haka nan iza malaman mu suna kwana malam kai hakuyewa suna kwana ne abin da ya kamata ba sa wani ba sa wani faɗi a yi an doka ba doka ba sai ka daga naka sako ne wanda Allah ya ba kuma dole ku kore shi idan ka kore shi wani ka koma wa Allah wannan sai kun shi shi ka kuɗi kuma dambi ne na mutum shi wai tsoron mutuwa na yasa ka roƙi ba ko a gidan kasu za a ka dan shi abba kai musu wazi ba shi gidan kasu Allah shi shi a gidan kasu kun ga ba gomi ba ne mutum nawa an kasa kuma ya hito to kun ga wanda Allah ya kama ya hito zai taɓa hitowa ba ki sai taɓa ba komi ne sa Allah kullum yana yana yana yawan yana yawan ɗaukaka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komi imanin su imanin su Usman bin Affan yana mulki yana khalifa a lokacin bayan mutuwar kuma kuma bin Khattab radiyallahu anhu yana mulki wasu mutane sun kafa sun kai mai proposition aka ba shi zaɓi da ya kace rigan da na mulki ko kuma a kashe shi ya zaɓi da mai mutu da ya hibbo wani rigan da Allah ya ba shi sai shi yana adalci wani ce don me za a kashe shi me ne da za a kashe shi a musulunci abu uku ne za ka yi kawai kafin ga hukuncin kisa ya hau ka abu uku ne kawai idan ka wani ka hukun gaba duk abin da an kasa duk abin da an kai an kashe ka an kashe ka na ɗaya wanda ya rika mutuwa na biyu na biyu wanda ya taba a ya yi duk wanda ya aure ya yi

ina da yakini cewa ko ya mutu akan wanga hanya aljanna Usman bin Affan ke zunurai yana da cikin wa'anda tun duniya Allah ya musu albishir a cikin a cikin wata riwaya suna da zaune gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman bin Affan ya shigo Abubakar Siddiq afwan Abubakar Siddiq ya shigo dan ka ce Abubakar Siddiq daga baya umar ya shigo aka ce umar fil na. daga baya kuma usman ya shigo aka ce usman ma fil janna wai ba wai suna shiga aljanna a suna cikin aljanna domin ga dambi zai tsoro mutu. dambi kuma kun da sun mana an kun da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun ga canjin da Allah zai ba mu sai mun ga canji wallah amma idan mun ce wallahi a wanda mun ga dama na zamu yi wallahi mun da wahala kullum kuma muna roƙon Allah ka ko kallon mu bai dan mu juya mai baya mun juya mai baya da Allah ya ce wa ayyul lahu wa ayyul rasul fa in tawallaw ce fa inna Allah la yuhibbu ta duk wanda juya ma Allah baya to wallahi baya san shi baya son sa baya san duk wanda ya juya ma Allah baya to yanzu mu zan Allah ba wai ma juya baya na mun kai a mu zan Allah ne duk abin da Allah ne ga yi shi ne mu muke ya sai mun yi akwai wanda ya isa ya kai da aihuwa ne mu shi mana mu shi mana muna nan kuma muna kallo wai za a yi wai za a da mu aihuwa kai da baka ba da aihuwa ba za ka kai da aihuwa ka ba da aihuwa ne mutum nawa ya zauna gidan duniyan ga wanda yake son aihuwa da kuɗin shi da komai da komai ya rasa don Allah bai yi niyya ba Allah bai yi niyya ba shi ba zai ba zai samu ba ya zai ya samu tunda Allah bai yi niyya ba shi ba to abinda Allah ba mutum kuka ce kai ka hana wa an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ami Allah kuma ya ce ku ami mata biyu uku hudu ko guda idan ba ku da na'am manzo Allah ya ce mu arme mu a gida iya dan dai dan mi idan ya kai can gobe ke yayi alfahari da al'umma ko to to ce wai wai wai wai mu kai rayuwa ga ayan Allah kun kai ga hadisin manzo Allah kun kai kun so mu samu alheri idan za mu lafiya ba mu alheri tare da mu mana babu shi mana wuce a wahalce kullum wallahi idan kuma ban kware ba wallahi Allah ba zai taɓa kware ba akwai malamai wanda ba faɗa musu cewa hakan masu canza a yawan Allah Allah ya shirya su suna da yabo idan ba su da yabo kuma Allah ya san wa da ya su yinin ga dai Allah na kai mun yi tawassali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani Allah duk wanda yake sai ga bayan mu Allah ya bayan mu ko ma wani ne ko ina Allah duk wanda yake sai ga bayan mu Allah ya bayan shi ko ma wani ne ko ina wallahi kullum kun sai mun yi wannan addu'a kullum sai mun yi kuma Allah ya ce mu roƙe shi muna roƙon shi kuma sai ya ba mu kai shi yace alƙawari yayi shi alƙawari sai ya ba mu ana nuna mana lokaci abin daidai Allah ya wuri da bani su yi da gare mu ne da shirin kiɗa a